manyan kasashe da suka ci gaba a fadin duniya suna gina manufofinsu na ci gaba ne ta doron aƙidar siyasa da suke kai wadda ke tafiya ka faɗa ka faɗa da tsarin suna tattalin arziki domin salon siyasa da mutane kan zaɓa a tsarin dimokuraɗiyya yana kunshe ne da irin matakai na raba arziki da wannan gwamnati ke fatan kafawa idan ta hau kan doron shugabanci shin me yana aƙidar siyasa da ke bibiyar bukatun jama'ar arewa ne. The npc wants us to continue looking at the, to the past while we of the NEPU will say we are party of tomorrow. We believe in tomorrow. We believe in the young children of today. We are prepared to borrow something from the past, but not prepared to go back to the past and then think of the future. Jawabin Malam Aminu Kano kenan jagoran jam'iyyar Nehu a dakace mu. Fitila, fitila, e fitilar rayuwa mai haska gidan kowa. Shiri na sawaba FM. Jama'a barkamu da saduwa da ku ta cikin wannan shiri. gundarin kalmar siyasa idan aka yi mata duba da idan basira ba wai irin manufa ko fasara da jama'a ɗaiɗaiku wagai ruhum suke bata bane za mu fahimci wata turba ce da za ta iya hayar da al'umma ci ko kuma ta tsinda masu cikin halin ha'ulayi. ta koma baya na shugabanci shi ko koma baya a shugabanci gare-gare babu ko shakka shine ke jawo koma baya a duk harkoki na rayuwa kama daga tattalin arziki tsaro da zamantakewa siyasa ba wai haja ce da ake cin kaso dimokuraɗiyya da ita ba wadda mu nan bangaren muke gani ta irin fafutukar nan da 'yan jagali ke yi ta makorin sai wani sai wani wanda ke sanya yin gaba musayar maganganu na batanci a kafafen yada labarai wani lokacin har da zub da jini ba wai a doron akida ba a kawai a hankoran goyon bayan kaiwa wani mutum ɗaya tilo kan kujerar mulki wanda irin wannan salo shine karya matsayin siyasu a doron aƙida suke bibiyar hanyoyi na neman mulki ko wani mukami ko kuɗi ta hanyar siyasa za ku gane cewa hankorin mulki ko kuɗi ko mukami shine hadafin yin siyasa a wannan lokaci inda hakan ke kawo saɓani ba wai kawai tsakanin siyasu ba a har rikice-rikice na cikin gida tsakanin mabiya siyasa guda ɗaya shi kuma a irin wannan fahimtar da muka yi wa siyasa a wannan bangare babu wata siyasa da ta tsira da za mu iya cewa ba ta samun cikas na rikicin cikin gida duka irin wannan wartagaje da ake yi da sunan siyasa ba komai bane ya kawo shi face raunin jama'a na gaza iya ɗora siyasa akan fassararta ko ma'anarta ta ainihi wanda shine tasgaran da ya jefa 'yan siyasa wajen wala gigin neman kowa tasa ta shi Tiran gini tiran zane dai, ita siyasa wata bukata ce da ke jikin ɗan adam a cikin hankoro ko fafutukarsa ta neman jagoranci, wadda ta samo asali daga lokacin da ɗan adam ya bar zama irin na dabobi a cikin daji, ya fara zamantakewa cikin birane ko ƙauyuka. Kuma ya kirkiro wannan tsari na neman jagora ne domin samar wa jama'a a dunkule maslahar rayuwa da maslahar zamantakewa. A arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafa. girman kai sai kwamban tsiya shamfe-shamfe da tsibbashe-tsibbashen malaman karya 'yan duniya cin amana kuma da yawan riya ga hula mai annakiya babu mai aiki bisa hankali da basira don ya ga gaskiya rantsa-rantsa da Allah ya yawa ga ƙarya ga zambar tsiya, gorin asali da na dukiya, sai ka ce ɗan annabi fariya, sai kini bibi sai kwarmato, ga gulma da san ƙulleliya. Wagga al'umma mai za ta o a cikin zarafofin duniya, to sarakai sai fa ku himmatu. don ku gyara ƙasarku da gaskiya kuma Allah shi ne zai cika. ko da yake dai kalmar da ake amfani da ita a turance ta politics ta fara bayyana ne a wani littafi da masanin falsafan nan da ya rayuwa a ɗaruruwan shekaru kafin bayyanar annabi isa wato aristotle ya rubuta wadda kalma ce ta girka wannan suna ya shafe lokuta da dama kafin bayyanar rubuce-rubucen waɗannan marubuta domin idan muka duba cikin surar alkur'ani ta biyu wato suratul bakara kalaman da Allah subhanahu ta'ala ya ga mala'iku cewa zai sanya kalifansa a bayan ƙasa har ma suke cewa shin zaka sanya a cikin ta waɗanda za su na yin fasadi suna zub da jini kalaman ne da ke nuna nufin Allah na ajiye wani jagoranci wanda zai ɗauki shimfiɗa adalci da nema wa al'umma maslaha a cikin rayuwarsu inda ita kuma kishiyar maslahar rayuwa kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake nufi shine maganganun mala'iku na yin fasadi a bayan ƙasa to idan ko siyasa ta zamto fasadi wadda suka kunshi zage-zage batanci ɗaurewa 'yan daba gindi ko kuma ake zub da jini to ta hau doron irin kalaman da mala'iku suka yi wanda ne kishiyar magana da Allah subhanahu wata'ala yi akan kalifancin bal'adama a bayan ƙasa to ita siyasa ta bulla ne domin tabbatar da cewa dan adam ya hau kyakkyawan tsari na jagoranci ko zaba a kansa jagoranci wanda zai sanya shi ba zai shiga fasadi ko zub da jini ba a bayan ƙasa irin jagorancin da kowane mahaluki zai samu nutsuwar da zai yi barci idan sa biyu a rufe a cikin nazarce-nazarce da aka yi a cikin tarihi na neman irin wannan fa'ida ta jagoranci wadda muke kira siyasa ko politics a Turanci. hakan ta sanya aka samu salo daban-daban wanda aka gina su a kan doron aƙida ko tarbiyyar ruhi wadda jama'a ke bibiya domin zakulo mutane da ke da nasaba da irin waɗancan aƙidoji ko tarbiyya domin su jagorance su hakan ta sanya idan ka samu mutane a cikin siyasa guda ɗaya to suna kan tunani da alƙibla iri ɗaya ne ta nema wa jama'a maslaha ta jagoranci domin haka tunaninsu da basirarsu da maganganunsu a duk inda suke suna ba da fatawa ne na rayuwa akan tsari guda ɗaya tilo Siyasa da aka fara kafawa a yankin arewacin Najeriya ita ce siyasar Nehu wadda aka kafa ta a ranar 8 ga watan 8 wato Agusta na shekara ta 1950. Wannan siyasa ta gidi ne akan doron akida da tunani iri guda inda mabiya wannan akida su ne suke cura kuɗaɗe tsakaninsu domin ganin sun yada wannan akida. wani tsohon dan siyasa kuma jigo a cikin siyasar ta neho baba na ayyan duk da tsofa da fama da jinya da yake yi a halin yanzu ya yi tsokaci akan siyasar da yadda suka kullata cikin jam'iyya da farko shigar mu abin da muke fama da shi rigima tsakanin turawa da bakar fata kullum muka zo lacca za mu yi lacca mu ce a turawa za su tashi su bar da kasar mu a ga bature a ga diko bakin mutum a ga shugaban ma'aikata bakin mutum a ga minista bakin mutum da waye da waye yan kasa saboda haka kuma za a karbi mulkin kai a abokan hamayyar mu NPC su kuma in sun hau sukan ce ƙarya miki yan nefa suke yi babu wani mulkin kai da za a bayar su wannan ta kansa ita ce mulki kai har ma suka yi wata waka wanda suke cewa ina masu cewa bature ya tashi ya tashi ya kwashe jirgin sa ya kwashe mota kowa ya koma ga jakin ubansa da shauran maganganu irin waɗannan ne a takaice Ah, shi ne abubuwan da ya gudana a wancan lokaci na ah, abin da a cikin kalamai da jagorori na wannan tafiya suka yi ta nanatawa ba wasu kalamai na alkawarurka da kwaɗaitarwa ba su dai kawai suna bada haske ne kan irin jagoranci da ya kamaci mutanen wannan lokaci da zama samar musu da maslaha kuma hadafin maganar su shine shin za a bi tsarin sarautu ne na baya da turawa suka tarar ko kuwa wani sabon tsari na jagoranci za a fitar wanda ya dace da zamani irin wannan matsayi shine ya fito a cikin wata lacca da shugaban Nehu kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fafutukar nema wa Najeriya 'yancin kai Marubucin littattafai na hikima da hikayoyi Malam Aminu Kano ya taɓa yi. Muna da manyan filayen jirgin sama, muna da otels, muna da duk wata alama ta wayewa a wannan ƙasa. Amma duk da haka jam'iyyar NPC tana son mu rinƙa kallon baya. Amma mu a nefu sai mu ce, mu ne jam'iyyar gobe, mun yi imani akan gobe, mun yi imani akan matasanmu na yau. A shirye muke mu aro wani abu daga tsarin baya, amma ba mu shirya komawa baya ba. irin wani haƙiƙa ta neman canza salon mulki wadda malam aminu kano ya ce na waiwatar jiya ne domin gina gobe amma ba amfani da tsarin jiya ba ita ma wannan haƙiƙa ce a siyasance da ake ganinta wasu manyan ƙasashe tamkar da irin na masu bin tsarin mazan jiya da ake kira conservatives a turanci da kuma yan gaba gaba yan gaba dai gaba dai da ake kira liberals a turanci wadda irin wannan haƙiƙa ita ce ta ci karo da irin tsarin mulki da sarakuna suke kai wadda hakan ta sanya aka ta samun takon saka tsakanin sarakuna masu goyon bayan NPC kuma jam'iyyar Nehu. Ba da bayan irin wannan fafutuka sai kuma jam'iyyar ta haɗa ta da hankoran neman yancin kai daga hannun turawa mulkin mallaka. Ta haka jam'iyyar ta haɗa yaƙi da masu ƙarfi guda biyu inda ba domin aƙida da imani da mabiyanta ke da shi ba akan tafiyar da sai ɗan buzunsu. Baban Agin ya yi tsokaci akan yadda gabar ta kasance. Kuma mun kuma bayan muna wannan hali rigima ta same mu sarakunan su kuntata mana mu ɗebi kara mu kai wurin jiko da yake baturen ingila mai dabara ne da iya munafunci in muka kai wurin su za su dafa mana baya amma kafin su dafa mana ba za su mana gori ku ne fa kuke neman independence kuma ga irin mutanen da kuke nema wanda suke kan mulkin su kuke nema ce eh in ma za su cinye mu dai muna nema wannan kuma daban ne bai shafe ka ba mu zo mu yi maganganu irin waɗannan duka mun yi wannan fama a ƙarshe dai muka zo muka yaɗa jam'iyyar nefu a nan kasar duk da in an zo an yi zaɓe ba ma ci amma dai sai da muka shekara takwas ana ne fito sannan aka ce zaɓe aka samu kujera takwas a majalisar jihar arewa don haka amma duk da haka ba mu fasa ba ganin cewa waɗannan 'yan siyasa na gaske sun gina tafiyarsu ne akan turbar aƙida hakan ta sanya ana iya nazartar kamanceceniyar aƙidarsu da irin tsarin da wasu ƙasashe na duniya suke kai wannan dalili shine ya sanya ake ganin tafiyar nehu ta yi kamanceceniya da irin aƙidar kwaminisanci ko gurguzu da a wancan lokaci tare da soviet take kai wanda hakan ya sanya akan yi wa jam'iyyar Nehu yarfai da cewa su 'yan gurguzu ne a wata hira da Malam Aminu kai yayi da gidan talabijin na BBC ya ce lamarin ba haka yake ba. Wata matsala ta siyasar ma'anan da ke da nasaba da turawan Birtaniya shine a duk lokacin da wani dan Afirka ya fiye magana a kan adawa da mulkin mallaka sai kawai a yi masa lakabi da ɗan kwaminisanci amma ko ɗan afirka ya ce yana kwaminisanci yana yin hakan ne domin neman 'yancin kai ba wai kawai dan yana aƙidar ba ba mu san wannan aƙidar ba mun fi damuwa da yunwa da talauci da cututtuka ta yadda za mu rabu da su ba wai kwaminisanci ba محمد na ƙara goji. A gidan Nehu ta fifita haƙoƙin talakawa da bibiyar 'yancinsu shi ne jefa wannan jam'iyya kan irin mahangar gurguzu ganin duk da cewa gurguzun na neman korar yunwa ne da talauci a tsakankanin talakawa amma hangen cewa akwai wata nahiya ko ƙasa da ke bibiyar wannan aƙida sai lamarin ya juya fuskar jam'iyyar ake mata ganin tana bin tafarkin waccan ƙasa. To duk da dai cewa Nehu ba bisa aƙidar kwamnisanci aka tsara ta ba, kamar yadda jagoranta Malam Aminu Kano ya bayyana, amma akwai alamun cewa mahangar Nehu ta sha bamban da mahangar jari hujja wadda ita ce ƙasashen Birtaniya da Amurka ke kai. Shi kuma a wancan lokaci idan aka laluba aka taras baka siyasar jari hujja to ko shakka babu gurguzu kake yi. Baba Nagin ya yi ƙarin tambihi akan irin manufar siyasar Nehu. Da farko dai ita kanta Nehu idan za ka shiga ma akwai kati da ake baka katin nan abin da yake rubuce niwa ne na shigo jam'iyyar neman tsawa ne ku da zuciya ɗaya Allah kai ne shaida a bayan shafin ta na farko kenan shafi na biyu yana cewa eh, na shigo da niyyar yaƙi da azzalumai farare da bakake hanyar yaƙi da zalunci ce take da eh, dauda sarkakiya albishirin wanda ya bi da kaitan wanda ya rena ta wannan shine farkon abin da yake haka bayan katin saboda haka idan mun je idan ka saurari ko waƙoƙin mutane ne ba za ka fahimci cewa tana da manufa manufar ta cikakkiya ita ce yaƙi kamar bata kai communist ba amma da yaƙi ne na kawar da mulkin mallaka ko kuwa mulkin jari fujanci shi ake kokarin a kawar a talakawa su zama gurguru su zama suna da iko suna da haƙƙi kowa ya san haƙƙinsa a ƙasa shine manufar ne wannan manufa kuma ita ce fi ƙarfi ta gada shi fa irin wannan maganganu duka ba sa faruwa har sai idan mai yin su ya san irin madafar da yake kai ta yadda daukacin ire-iren baba na agin da suka yi gwagwarmaya a wancan lokaci ba wai kawai sun yi faɗi tashi bane na kiraye-kirayen saiwa ne su ma idanuwansu a buɗe suke duk da cewa yaƙi da jahilci suka yi amma babu wani turanci da za a iya layance musu akan irin tabarki da ake bi a wancan siyasa domin haka ne ma ya yi ƙarin bayani akan dalilin yin wancan yarfai da ake na cewa jam'iyyar nehu jam'iyyar kwaminisanci ce. da ya jawo ma duk mana yarfan nehun a yarfan kwaminist din don a lokacin babu wanda aka tsana a duniya turawa suka tsana irin dan kwaminist rigima tsakanin rasha da Amerika ko rasha da kasashen turai gaba daya eh. su waɗannan a dunkule suke su ingila su waye duk suna haɗe so suke rigima da rasha to wannan rasha da rigima da ake yi da rasha ita ce ta jawo shi a to rasha tana kokari kwarai da gaske na taimaka wasu kasashe a hankali ta kasa kasa to sai allah da ikonsa shi tankwaya kasai sai ya kafa kungiyar matasan communist a Najeriya. To ne sai aka yi mara ake mana ya da cewa Malam Aminu ya kafa ne un communist. Ya ce shi jam'iyyarsa ba communist ba ce ba abin nan ba ne. To tankwaya sai da yake wannan shi ma ya fito ya ce shi ba communist ke ba shi ma ba communist ba shi yana goyon bayan yus na na rasha ne kawai shi yana goyon yusu na rasha ne kawai shi ne aka kafa wannan kungiya ta yusu na rasha shi kuma tanko ya kazo ya mashi ne kataranta na najeriya a wannan lokacin da tanko yake shugaba eh, abin nan lokacin kuma in kurma yana shugaba a ga to idan kana son abin nan ka zo ka haɗa da tanko ya kasu tanko ya sa sai yadda da kai in ya baka takarda a rubuce daga nan ko ya takardar kaje gana da ita shikenan sai ka kai embassy na rasha a ghana daga nan sai rasha ta ɗauki nauyin karatunka har ka hada inda ka kana da um, class 7 sai ta ɗau nauyin ka na har ka hada digiri to a nan ya tura tanku ya tuttura mutane da dama a wajen wani. a kasar nan duk ba wanda bai ji bai san koko bai ji sunan mutar kura ba a likitoci to tankwaya ka sai ne tura shi irin wannan tsayuwa da yan mazan jiya suka yi ita ce ta sanya aka fara siyasu da himmarsu shine warware matsala bisa doron wani irin jagoranci da ke da tsarin tattalin arziki da falsafar rayuwa irin nasa tuntuɓen da siyasunmu na yau suka yi shine ta yadda ba a duba siyasa akan doron haƙida ko wani tsari ko salo da jama'a da ke bin siyasun suka sani kuma suke fafutuka a kai sai dai kawai idan dan jam'iyya yana son a dama da shi ko kuma wani nasa ya haushi ma ya kula da shi to yayi biyayya ga wancan mutum ko shugabanci amma ba wai biyayyar akidar siyasar da ake yi ba baban agin ya yi ƙarin haske akan bambancin siyasa a yau da jiya Sautar sarkin yanka ce da kuma sarkin sauri wato saurin samari haka kaga ba ga ba ne haka kuma mu a wurin mu yanzu kallon da muke wa jami'in siyasan nan na yanzu ba siyasa bace ce ne kawai wani irin kulob ne wanda sai ta kansa za a ba a yi mulki idan ka yi ma za a yi in kayi ma za a mulke ka in baka yi ma za a yi za a mulke ka wannan shi ne kadai sa muke dan yi kuma wasu wanda suka yarda da muna da daraja ko mun san wasu abubuwa in ma ba mu je ba in ma ba mu ba za su zo har gida su tambaye mu wasu abubuwa mu su bayani saboda haka shi yasa muke amma ai ba siyasa ake yanzu ba siyasa yanzu ba mutum ɗaya yana daga jiha ko gwamna ko mataimaki ko wani ko wani dan majalisa misali ko sai ya zama shine zai ce a je a ba wani shugabanci a go kaza a duk wanda yake shugabanci a siyasar nan a yanzu naɗa ya kai cewa aka yi je kaza na siyasar wannan yana da ikon wanda ka naɗa yana da ikon yanzu, ya ce ma barka za ka yi kaza ba shi da iko saboda haka yanzu siyasa ba ta da iko ba ta da abin da za ta cewa mai mulki wanda ya ci zaɓe. a yau in ka kula ko shugaban mazaɓa ne aka ce wannan shugaban mazaɓa ne ya fi duk da kowace jama'ar mazaɓar wannan daraja a idan gwamnati domin shine shugaba shi aka nada to a da ba haka ba ne. yadda tsarin yake jama'a ƙasa ta jama'a ce mulki na jama'a ne jama'a su suke da wannan dama a wancan lokaci na yi mazancen yadda muke a nefa amma in shekara ta cika duk shekara ake sake zaɓe amma in an je an yi kambeshin a nan shugaban jam'iyya za a fara zaɓa daga nan a zo a fi zaɓa duk a yi zaɓe haka nan in an zo sai a ce kuma lardi lardi su ce sai domin lokacin provinces muke da su ba jihohi ba jiha uku ce kawai misali mu kuma jihar arewa ce kawai inda nefa take aiki domin a da ncnc ya sa ba za ta shiga jihar yamma ba za ta shiga jihar abin nan ba yadda ba za ta shigo arewa ba a kan alkawarin da aka yi to saboda haka a wannan lokaci zaɓe za a yi ka fito in mukamin PRO ne kake so ka zo ka ce kana so wancan ya ce yana so wancan ya ce yana so a yi zaɓe wanda ya ci shi ya zama in aka ce wannan yana neman shugaba wannan yana neman shugaba in aka yi zaɓe wanda ya ci shi ne shugaba wanda aka kayar na ɗaya shi ne mataimaki saboda haka abubuwa ne ake yin su a tsare yadda jam'iyyar take da dama kuma take da ikon sarrafa komai kuma take ikon ta kira kowa ta wannan ita ta jawo ko ka ci zaɓe ko kana dan majalisa jam'iyya tana iya koran ka ta rabu da kai ba ruwanta da kai ba za ta yi wa mai da haka yake amma yanzu ba ɗan majalisa ne ƙarshen mulki shine mai mulkin jama'ar wurin da yake eh, mazaɓarsa kansula shine shugaban duk mutumin da yake shugabannin jam'iyyar da suke mazaɓarsa saboda haka ne na gaba ɗayan ka duk gaba ɗaya ƙarƙashin gwamna ake gwamna ne shugaban da sanatoci da wayadu a ƙarƙashin sa saboda haka kaga kenan waye zai wani fada shi ɗayan nan ne mai yawan shirin na ƙasa fada amma duk na ƙasa ba za su yi mafada saboda haka wannan shine bambancin siyasa matukar arewa da karuwai wanda za mu ji kunyar duniya matukar ‘yan iska na gari ɗan daudu da shi da magajiya da samari ma ruwan kuɗi ga maroƙa can a gidan giya babu shakka ko wasu za su hau doron mulkin Najeriya su ta kausu kuwa bisa kanmu ko mun roƙi zumunta duniya matuƙar yara mu suna bara alabaku musa mi abin miya a gidan birni da na ƙauyuka da cikin makarantun tsangaya sun yahu da fata rubun suru babu shakka sai mun sha wuya matuƙar da musa kai barkatai da makaho ko kuma kauniya ba muhalli nasu a hausa duk babu mai su da dukiya birni ƙauye da garuruwa da suna yawo nigeria kai bahaushe ba shi da zuciya za a yi shakunya nan duniya. Ganin cewa a baya mun dubi da jam'iyyar NPC karkashin jagorancin sardaunan Sokoto ta da mulkinta wanda kaucewa irin wancan tsari na mulki shine ya kawo rugujewar irin tsarin da jama'ar Arewa ke kai a baya. Komai ne ya ƙara zuzuta lamarin ba da har irin waɗancan jagorori suka rasa magada face dai rashin samun tsarin siyasa da ke tafi da akida domin ba don rashin siyasar ba ai da yanzu haka irin salon mulkin su ne za a na gudanarwa akan salon akidar siyasa mai kamanceceniya irin tasu kuma duka ba komai ne ya kawo rugujewar siyasar ba a bangaren arewacin Najeriya face sakin akida da kama son zuciya da neman mulki domin tara dukiya domin a ci gaba da bautar da mabiya jami'u da su kuma a kullum hankoransu na neman a biya musu 'yan bukatunsu ne na taɓa kalashi a wannan bigire idan muka yi yi duba da irin tsarin salon siyasar kudu maso yamma ta bangaren yarbawa har yanzu da murya ɗaya suke tafiya kuma babu wani abu da ya canza a doron aƙidar su ta siyasa wanda irin wannan nacewa da suka yi akan tsari ɗaya shine sanya duka matsalolinsu na rayuwa suke raguwa domin daga jam'iyyar su ta farko wato action group har zuwa jam'iyyar su ta edi wadda ta yi haɗaka da apc babu wani lamari da ya canza a sunan jam'iyyar kanta ba wai kawai manufa ba amma idan muka yi duba a bangaren arewa babu wata jam'iyya a halin yanzu wadda ta take da karfin aƙidar ganin ta shawo kan matsalolin yankin arewa ba wai kawai a fagen cike guraben mulki ba a gwamnatin tarayya a har sanya matsalolin barace-barace mutuwar aure kwararowar hamada yawaitar haihuwa bunkasa noma ta hanyar karatun noma na zamani bullo da hanyar magance barazanar tsaro da dai sauran matsaloli da ke cimma jama'ar arewa tuwa ƙwarya. Gina harsashi na magana da murya ɗaya zai fara ne daga gina wata siyasa ko aƙidar siyasa wadda za a da yi matasa da yara masu tasowa a kanta. Ta yadda ko da kakanni da iyaye sun ƙare, ‘ya'yayensu za su tashi da kyakkyawar tarbiyya ta siyasa ba wai jagaliya da neman abinci ta harkar siyasa ba, wanda wannan shine zai zama matakin farko na fahimtar irin siyasar da jama'ar wannan yanki za su yi ta fitar da su daga cikin ƙangin talauci da yunwa. Fitila, fitila. da wannan shirin namu zai sanya aya a halin yanzu sai a tara wani makon domin jin wasu sabbin matsaloli da suka tankare rayuwar jama'ar wannan yanki a madadin wanda suka hada mana sauti sadiqat umar mai malare da kuma umar isa mai na'ura sai kuma baban agin wanda muke addu'ar Allah ya tashi kafaɗinsa baban gida usman hadeja nake cewa saduwar alheri fitila za ta leka gidan kowa fitila za ta kudin tabara rayuwa ta kowa matsalar zamantakewa za ta warwarewa kowa alƙiblar mai yan arewa a fitila za a warwarewa fitila fitila eh, fitilar rayuwa mai haska gidan kowa isar al'umma fitilar rayuwa mai haska gidan kowa shiri na sawa ba, fm da sharmata al'umma iye eh, fitilar rayuwa shiri ne na cigaban kowa shiri ne da zaya wayar da kan mutane su gara ganewa akan tattalin ar kasar ƙasar ga dubawa da al'adun al'adunmu na gargajiya na baya da man kamantawa da sauran batutuwa da suka shafi rayuwar mu al'umma shiri na sawa ba fm mita ɗari da hudu